والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكلام في ذكر أهم الشبكة الإسلامية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سينشي وفي قوله تعالى a cikin masirin minhum sa'a ma ya'malun a cikin inda Allah ke cewa wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun wala yawa daga cikin su abinda suke aikatawa ya munana akwai dilala wadiha la da fiha akwai nuni wanda yake a bayyane wanda babu rikici a ciki babu zurbi ala kasratu firqil yahud wan nasara akan yawan kungiyoyin yahudawa da nasara suna ci kasirun minhum wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun ashe kenan kungiyoyin yahudawa suna da yawa da nasara ala gharaba an yakunu ala al-adad alladhi zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu mamaki kasance akan adadi wanda manzon Allah ya ambata sallallahu alaihi wasallam yani yahud ilida wa saba'ina bi ma'ana su yahudawa kashi 71 wan nasara 72 su kuma nasara kashi 72 kama akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa lallai al'umman za la yatiyanna alaiha ma ata ala bani isra'ila lallai zai zo gare ta irin abin da ya zo ga bani isra'il kan kan kan babu bambanci wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi kowa sani na wal hadith aidan mutabiqa lil waqi' shi kuma hadisin kuma ya dace da hakikanin abin da ke faruwa hmm. ya dace da waƙi انظر كيف اختلف اليهود المسلمون الى فرق وعذاب متنافع يعني انت دوبا واقي ظاهرا ابو ka duba yadda musulmi suka samu sabani zuwa ga ainihin ƙungiyoyi da fati-fati da nafira masu adawa da juna ko ba gaba mm. ah, yanzu in ka ce hadisin ƙarya ne yanzu muna da sufaye sufaye ma sun kai kashi ɗari uku da wani abu sannan ga 'yan ƙur'aniyun su ma kala-kala ga 'yan ahmadiyya ga 'yan khawarij ga 'yan shi'a su ma shi'a kala-kala ko ga kungiyoyi daban daban daban daban daban daban daban kala kala kala kala ba ina ganin wannan bai buƙatar wani karin bayani ma kai dan manzo Allah ya ce al'ummansa za su kasu saba'in da uku kana mamaki to ai gashi yanzu ya bayyana gari ma fili ko na'am ولعل من أخطر ما شغب به المخالفون زي mafi munin abinda al-mukhalifun masu sabawa suka yi hayaniya da shi hawal al-hadith dangane da hadisin da awawu anna kulla kull anna al-kull yaz'umu firqa an wai da awansu wai lalle kowanne daga cikin su yana raya wai shi ne kungiya wanda ya tsira shi ne bangaren da ya tsira na'am wa ka'anna rasul sallallahu alaihi wa sallam najati bil firqani wato kai ka ce manzo Allah bai zo da raba gardama ba wasu suna cewa to ai kowa yana da awon yana kan gaskiya sufi yana da awon yana kan gaskiya dan shi'a yana da awon yana kan gaskiya dan ahmadiyya dan qur'aniyun dan khawarij dan ikwanul muslimin dan sururiya dan kaza kowa yana da awon yana kan gaskiya kai ka ce manzo Allah bai zo da Qur'an ba yumayyiz lana bainal ashiya eh annabi ya zo da raba gaddama ai wanda zai bambanta tsakanin abuwa ce duka suna cikin wuta sai guda daya bainal dilala wal hidaya eh kuma wanda zai bambanta tsakanin abubuwa ko tsakanin bata bayan dalala wal hidaya sai manzo Allah ya mana bayani tsakanin bata da shari'a ko aw ka an al haqq laysa min al wa ma yastabihu lahu kai ka ce gaskiya ba shi da haske ba shi da abin da za a haskaka da shi ولكن الحق واضح سيدي قلت يا أبينيك والحمد لله والحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم لن يفارق الدنيا حتى منظور صلى الله عليه وسلم بيبر الدنيا على الحجة بيداء حتى تركنا سيدي يبم أكن هنيا فريفت ليلها كنهارها daranta kamar yininsa la yazidu anha illa halik babu mai karkacewa daga gare shi sai halakacce wa aidan fa rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna al-haq sayabqa ko manzon sallallahu ya mana bayani cewa ya ba mu labari gaskiya da sannu zai dawwama zai wanzu la mu'alil haqq aina lam yakhlif wato lam yakhlu zamanu minhum hmm. lam yakhlu kuma masu gaskiya zamani baya wofinta daga gare su hmm. anani zamani baya wofinta daga masu gaskiya lam yakhlu لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم بلفظ يسمى الله صلى الله عليه وسلم يا بام su. da lafazi mai fa'idantar da dogewa mai fa'idantar da ci gaba na tazalu da'ifatu min ummati ala al-hadd mansura wasu bangare daga cikin al'ummata ba sa gushewa ababen taimako akan gaskiya la yaturuhum man khalafahu wanda ya saba musu baya cutar da su wala man khazalahu ko wanda ya ko wanda ya tabar da su وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك daga duk wannan hadisin da ake karyatawa menene hikiman karyata za ku iya sanin hikiman hadisul iftirak me yasa ba ka san hadisin yawa wannan ka'idar suke so su ba kariya su ikhwan suna so su ba wannan kariyar na ta'awunu fi a alayhi suna so a haɗa kai tsakanin ƙungiyoyi in dai wannan hadisin na aiki to za ka tabbe amma manzo Allah ya ce dukkan su fatattu ne sai guda ɗaya ya za ku yi ku haɗa kai da batattu to sai suka yi ya za su yi su da'a ga wannan hadisin in hadisin yadda ifantu kaga sai su samu dama su wala an gane wannan da shi da manhaji na muwazana da suna faɗa da shi duk kariya daga ƙungiyar ikhwanul musulmi da wannan hamlul hamlul mujmal ala mufassal din nan duk kariya daga kungiyar ikhwanul musulmi an gane kaga suna ta faɗa akan abu ke cewa ai kawai daga zarar an ga mutum ya yi laifi kawai sai a ce kaza duk kokarin su yaya za su yi su bai wa malaman su kariya a daina taba malaman su to kuma akan haka sun gwammace duk wani hadisin manzo Allah duk inganci su taba shi malaman su sun fiye musu daraja fiye da hadisan manzo Allah a gari su ko bambanci ahlus sunna su ahlus sunna gaskiya ya fiye musu mutum shi kuma dan bidiya mutum ya fiye mai gaskiya duk wani abin da zai kawo musu cikas ko da ƙur'ani ne za su yi tawilin shi in hadisi ne wallah za su karyata shi kun ji na'am na'am jawamul fawaid shafi na Eh ala abu firdaus abu firdaus ya ce wajibu na lutulabul ilm abin da yake wajibin mu mu ɗaliban ilimi tabi mu yi koyi da waɗannan magabatan fi kulli shay'in fi aqidatina a cikin komai fi aqidatina mu koyi da magabatan mu wajen aqidan mu wa fi ibadatina a wajen ibadan mu sulukina da wajen tarbiyyar mu da da wajen tarbiyyar mu amma ila zalik da abin da ya shafa haka wannan tashabbaha da kuma mu kamanta kanmu da su mu kwaikwaye su nam wa illam yumkin an nakuna amsalahu ko da ba zai yiwu mu zamanto kan kan kan misalin su ba fa alaina an naqtadiya wa ya zamanto wajibi mai koyi da su wa natashabaha bi ko ko mu kamanta kanmu da su wa an natakhallaqa bi akhlaqihim kuma mu dabi'antu da dabi'unsu hatta fi talab al-ilm kai ha wajen neman ilimi mu dabi'antu da dabi'unsu wallahu al-musta'an wallahu mustaan ومن عدد السلف التخلق بأخلاق الحسنة daga cikin ladabba na neman ilimi ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau ilbadi a koye wasamtul da kyakkyawan tarbiyya kyakkyawan ɗabi'a da zahir da zahiri a kuruwa tawfiq ina cewa duk da Allah ake ake neman dacewa annahu la budda li talib al-ilm an yumayyiza bayna cewa ba makawa ga ɗalibin ilimi ya bambanta a gane ko an yi mayyaza bil khalqi wal fi'l bil khulqi kenan an ya tamayyaza dole ne ya yi fice an gane ya bambanta daga sauran mutane ta hanyar dabi'a da kuma wajen aiki da tarbiyya da kwaɗayi ala anwa'in min al-ibadat da yin kwaɗayi akan nau'i nau'i na ibadoji min qiyamul layli kamar qiyamul layli wa tadawwu da kuma yawan azumin nafila sadaqa da yawan sadaqa ya kamata dalibi kalafi ya yawaita azumin nafila kuma ya yawaita ainihin sadaqa na tadawwi da wani wannan gaba daya da wani wannan kullu zalika mardatillah dukan wannan gaba daya saboda neman yardan Allah duka na'am na'am ya الإسلام نعم. من مدول وصول السنة سورة السنة والجماعة أتافي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتافي نترى الأمة محدثون أتكين الأمة أقوى متعني إذا أكي وإلهامة محدثون وإن ذا أكي وإلهامة زي فسر أشي سيتي ملهمون كما يأتي في الأمة ملهمون أتكين الأمة النبي akwai masu baiwa na ilhama wato Allah yana cusa musu wani abu sai su faɗe shi kai ka ce sun san gaibi ba wani sun san gaibi bane Allah in yana so ya isar da wani sako sai ya tura wannan sako cikin kwakwalwan wasu daga cikin bayansa hmm. sai su faɗe shi daidai da yadda musulunci ya zo da shi kamar su Umar dan Khattab radiyallahu anhu hmm. an gane ku kaga shi Umar ya sha faɗin maganganu umar ya ga cewa wa faktu zafi tsala? Hmm. na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku a gani umar ya yi magana kan abin da ya shafi sanya hijabi hmm. cewa in mata za su fita su ringa yin kulle mata su daina fita waje haka nan ba dalili ya ga matan manzo sallallahu alaihi suna fita cikin daji don biyan bukata suke cewa dama Allah ya kakure mata annabi a gida sai Allah ya sauka da aya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ana wani ku kibar Allah ya sauka da aya dai-dai da maganar da Umar ya faɗa sannan kuma san da mata annabi suka dan yi wa annabi kuskure annabi ya fushi da su shine Umar ke cewa ubangijin ku Allah ya kusa wato idan manzo Allah ya fushi da ku Allah ya kusa ainihin ya musanya ya musanya ku da wasu mata wanda suka fi ku Allah zai iya musanya wa manzo Allah mata da suka fi ku kaza kaza musulmai kaza kaza kaza kaza kafin ya gama magana Allah ya saukar da aya A asarabuhu in tsallaka kunna an yi yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abirat sa'ihatin sayyibatin wa abkara kaga wannan aya Umar ya faɗe shi sai Allah ya saukar da aya daidai da yadda ya faɗa an gani Umar ya san gaibi ne la Allah ta'ala ya cusa mai wannan ne cikin kwakwalwa don ya faɗa hmm. Allah ya cusa ne cikin kokolwa karamatan lahu an gane wannan ko da ya faɗi magana sai magana ya zama daidai da ayin qur'ani eh nam wa ru'ya salihah haqqun sanan mafarki nagari shi ma gaskiya ne mafarki nagari wani juz'un min an-nubuwa shi ma mafarki nagari juz'i ne na annabta hmm. mutum yi mafarki kuma mafarkin nan ya tabbata kamar yadda yake an gane manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna karshen zamani in ya zo za a ga cewa mafi yawan mafarkin mumini yakan zama gaskiya to wannan ka yi mafarki ya zama gaskiya wani mutuntawa ne wani girmama ne Allah ya yi maka shi ma wani nau'i ne na karama a gare ka Allah kamar yana nuna ma ya yarda da kai an gano wannan kuma wannan kuma kare za ka zo ka girman kai ka ga cewa kana mabarki yana tabbata kana mabarki yana ka zo ka sa to kai bai yanzu a tsoron Allah ka kai makura wannan yana daga cikin abin da ya halaka da yawa daga cikin sufaye daga mutum ya ga irin wannan ya tafi zai ce shi wali ne shi yanzu Allah ya mutunta shi yanzu ya kai wani mataki na imani daga nan sai shi ya zare mishi imani kun gane wannan ko so aka mafarki na gari juz'i ne na annabta na'am na'am wal firasa sadiqa haqqun sana hasashe na gaskiya shi ma fa gaskiya ne yi hasashe kaga mutum yayi fashin baki kaga mutum ya faɗi magana kaga magana ya tabbata kamar yadda ya faɗa shi yana ganin mu fa musulmi in ba mu yi kaza ba kaza zai iya faruwa nan gaba ya ce Allah sarki malam wani kaman ya sani gashi ya bar duniya amma ko maganan da ya faɗa ya faɗa abu dai gashi kaman yadda ya faɗa sai ga ya faɗi manganu duk manganun da ya faɗa suna ta tabbata a gani to irin wannan firasa din akwai firasa wanda ake yin shi ta hanyar tarbiyya mutum ya tarbiyyantar da kansa wajen wasa ƙwaƙwalwan shi har ya zama kwakwalwan ya zama mai kaifi sosai kwakwalwan yana hango wasu abubuwa da kaifin basira wannan ana yin shi ne da iktisab a gani daga philosophers suna zama sosai kada sun masu kwakwalwan sun wasa shi sun wasa shi sai kwakwalwan yana hango abubuwa da yawa to wa'annan su suka ba kansu wahala ko wanda Allah yake halitta shi da abun a gani Allah zai halicce ka da abun akwai yanayin karatuttuka za ga wasu malamai ƙwararru kamar malaman da suke malaman ilmin naf sun ba da wasu alamu da za ka iya gane wasu abubuwa suka ce in kaga mutum da ɗan ƙaramin kai za ga cewa ba shi da hankali sosai kaga mutum kanshi yana da girma kaga yana da ƙwaƙwalwa yana da basira kaga mutum kaza kaza kaga mutum irin shi jajawur ka gan shi gashi nan jajawur to gugu ne na? ko da takwararren kamada to sun kawo su alamu to yau da gobe ba wai sun gaibi ba ne karatu ne da kuma tajriba an ce imamu shafi ya taba gamuwa da irin wannan imamu shafi ya ga wani bawan allah a cikin tafiye-tafiyensa bawan allah nan gashi idan shi ya jawo wani irin halin shi ne yanayin kallon fuskar cikin mugu ne sai imamu shafi ce wannan mutumin da ganin shi mugu ne shine imamu shafi'i ko wanda mutumin ya zo ya tarbi imamu shafi'i ya mai imamu shafi'i goma na arziki ya ma shi sai shafi ya ce to kenan hasashe yana bai zama gaskiya ba kenan mutumin ya ba imamu shafi'i makwanci yana ma imamu shafi'i hidima yana kaza yana kaza to bayan ya gama imamu shafi'i hidima lokacin tafiya ya yi sai ainihin ya ce wa imamu shafi'i ce ya gode alkhairin da ya masa Allah ya saka da alheri yadda ka taimaka mu yadda kai mun kaza yadda kai mun kaza na gode yau zan tafi ya ga imamu shafi ya kwashi kaya zai kara gaba ya fara kunduma mai ashar ce kai baka da hankali ne kai wawa ne kai kaza ne yanzu duk wannan in ba wawa ba irin wannan hidiman da na ma a kyauta ya zama inda yake shiga ba da yake fita ba sai duk wannan abin da mamu shafi ya faɗa gaskiya ne haka yi ma imamu shafi wani irin jafa'i imamu shafi ya ce wallahi ta nan ya gane ashe hasashen da ya gaskiya ne ashe duk wani abin da ya ma shafi ba fakin sabi ne ina so imamu shafi ya biya shi ne bayan ya gama an gane to irin wannan shine wanda ake samun shi ta hanyar riyaza da karatu yau da gobe da sauransu akwai wanda Allah yake halittar mutum da shi wannan firasa an gane akwai wani hadisi wanda malamai sun yi sabani wajen ingancinsa shine hadisin nan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron firasa na mumini in mumini yayi hasashe yayi fashin baki ku ji tsoron shi yana kallo ne da hadisin Allah abin zai iya faruwa a gani to kaga wannan hadisin wasu malamai sun za a fashi wasu malamai sun inganta shi daga cikin malaman da za a fashi akwai nasiru jil albani a gane wannan ko amma wasu malamai sun kawo dalilai da dama na nuna ingancin hadisin so an kaga mutum mumini ya yi wani fashin baki to ka ji tsoron wannan fashin bakin yana kallo ne da hasken Allah an gane wannan ko to wannan firasa din akwai shi a musulunci amma kamar yadda na faɗa kashi biyu ne ko akwai wanda mutum ke samu da ƙarfin imanin shi yana matsayin karama ne ga shi mutum akwai wanda mutum shi da kanshi yake koya yana karatu yau da gobe yau da gobe zai ga ya samu wannan tajriba din an gane wannan an ce idan mutum na yawan cin abinci ya koshi ya yi ya cika tatir misali kwakwalwar shi baya ba ta ja to in kana so ka samu wannan firasa sai ka karanta cin abinci cin abinci yana da alaka da kwakwalwa in kana cin abinci da yawa to ka zai zama to yana da karancin tunani in kana karanta cin abinci shi yasa azumi yake da tasiri ga mu'mini kana ce rayuwanka kullum cikin cin abinci kake to yana rage basira an gane na'am na'am yau wa fi haka rama a cikin wannan ba firasa akwai karama ko da wannan ilhama din da wannan mafarkin duk gaba ɗaya akwai karama kuma akwai albishir a cikinsa a ganin kama Allah yana maka albishir ne cewa kai mutumin kirki ne ana fatan in sha Allah kai ɗan aljanna ne shine innal rabbu nan rabbuna sun thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة ونا البشر كمان Allah yana dan ma albishir kayi mafarki ya tabbata kayi hasashe ya tabbata ko to kaman Allah yana ma nuna ma ne fa cewa ba lalle kai mutumin kirki ne ba kaza amma wannan fa karo ka zo ka zaki ka zo ka dauka to ai shi kenan kawai ka saki jiki kai dan aljanna ne ko kaza dan albishir albishir ne kuma komai na iya sabawa yau wadda sharaɗin duk wa'annan su dace da shari'a kare ya zama mummunan mafarkinka ya saba ma shari'a mafarkinka ya saba ma shari'a ko kuma ilhaman da aka ma ko kuma firasa ya zama ya dace da shari'a kuma kada ya zama to tushe na aƙida ko shari'a E, hmm. mazzarar eh, kada ya zama to mazzari na aƙida ko shari'a wannan shi ne abin da ya halaka da zubayi sufi da wannan ilhaman ko da wannan in yayi firasa ta zama gaskiya to sai mai da wannan firasa ya zama yana auna shi daidai da kitabuwar sunna wani lokaci ma yana fifita ilhama yana fifita mafarki akan nafsi idan ga abin da manzo Allah ya faɗa sai ya mafarki sabanin wannan tunda yayi mafarki daya ya tabbata na biyu ya tabbata na uku ya tabbata kito wannan mafarkin da shi zai za a fadisi ki wannan hadisi duk da ya inganta a wajen malaman hadisi ni na za a bashi so na yi mafarki mafarki na ya saba ma hadisin haka suke yi wanda ke na kwanta na yi mafarki hadisin nan na kusa sayar bukati duk da manza duk da malaman hadisin ce ya inganta to mafarki na nuna mu bai inganta ba kuna ne sai za a bashi to saboda haka mafarki ko firasa ba tushe ba ne na shari'a ba a gina hukunci da shi imamul gazali a cikin littafin sa iya ulumuddin daga cikin kurakuran da ya akwai dogara da mafarki dogara da kashafi sai su fifita kashafi akan nassi na kitabun sunna wa'annan abubuwa ka da ka da wa'annan suka saba ma kitabun sunna ana wurgar da su ne sai a dauki kitabun sunna na'am sharu usul sunna da imam ahmad bin hanbal na'am shafi na 67 eh. na'am su'al tsani tambaya na biyu ma huwa qaulur rajih li tarki salah menene magana mafi rinjaye magana mai rinjaye ga wanda ya bar sallah wa ma mada sihhatu qawli man yaqul menene hakikanin inganci ga magana mai cewa man lam yukarrif yukaffir tarika salah faqad waqa fil irja wai duk wanda bai kafirta mai barin sallah ba to ya fada cikin irja mai hakikanin gaskiyan wannan duk wanda bai kafirta tarika salah ba ya fada cikin irja kun to wannan yana daga cikin maganganu wani ɗayan sururiya an gane duk wanda ya yi kafirta tarihi sala ya fada cikin irja Tun san kodewa suke wane ne wanda bai kafirta tarihi sala ba shehu nasiru din albani to suna so su soke shi ne an gani? sai ainihin akwai safarin hawali ya yi littafi zuwa yi irja a littafin zuwa yi rasul irja yana ta ishara da nasiruddin albani da ire-irensa masu cewa don mutum ya bar sallah inda ya yi sallah wajibi ne ba kajiri ba ne to safar ya yi ishara cewa lallai malamin da ya yi wannan koda yana da awon sunna murji ne shi na fata gano wannan shekara biyu bin ya ɗauki alƙalami ya yi raddi an gane ya yi waƙafat wa safar to duk irin wannan shekara suka za ga su suke jin haushin shek sabi kaga yi ishara yana so ya soke nasiruddin albani shek rabi ya gano ana so a soke mashayi manyan malamai ake so a soke kusan maganar da ya faɗa so ya kirin ya kafa ta nasiruddin albani ya bidi tari ya faɗi manzanni masu tsafi saboda albani ya yi littafi hukumar tarihin sara inda ya nuna don mutum ya bar sallah ba a kafa shi sai dai in ya ce sallah ba wajibi ba ne an gano wannan to yanzu wannan magana da ya faɗa ba shi karbi kariya zai ga wasu malamai amma fa shi ne ko mai zagin malaman gane ku na'am قد وقع في الإرجاع شعر أم لا؟ تو يا فارع في إرجاع يا سري كوبي سري بنجزو هل لهذا القول سلف أم لا؟ shin wannan magana na masu wannan magana yana da maganar safar hawali da ire-irensa shin yana da salaf ko ba shi da salaf aljawab nahnu la na'taridu ala man yukaffiru tarik yace mu ba ma gittawa ba ma jayayya ga wanda ya kafirta wanda ya bar sallah dan ka ce wanda ya bar sallah ya kafirta ba ma jayayya da kai wala nastahimu ba ma tuhuman shi bal nahtarimu a'a muna girmama shi mutumin da yake da wannan ra'ayi muna girmama shi ai magana cewa duk wanda ya bar sallah kafiri ne shi ne fatawan malaman Saudiya gaba daya hmm. fatawan bin ba Usaimin Fauzan Sali Ali Sheikh waye waye mutum malaman Saudiya wannan duk wanda ya bar sallah yayi ridda shi ne fatawan shehul islam ibn kemiya shi ne fatawan ibn kayyim shi ne fatawan gashi nan dai manyan malamai wani jillu duk dai muna jiran mashi walau jillatu allati naqdiruha barakallahu ta'ala eh yana da dalilansa allati na allati ha, wanda muna jira wannan dalilan barakallahu fika ka ji magana mai daɗi amma an ce wannan malami mai jafa'i ne shi ba sassauci magana shi kawai duk tsanantawa ne an gani an ce kufi jami'i kutubi shidda ina fatan gani to ka magana mai daɗi bayan ya ce to wannan muna girma masu wannan ra'ayi barakallahu fi Allah ya baka albarka shin duk wannan mashi ba shidda ne na'am wallazina lam yukaffiru yukaffiru su kuma wanda ba su kafirta shi ba wanda ba su kafirta wanda ya ba sallah ba su ma muna gina su hmm. shi ma muna gina girma shi nukaddiru fiqahu muna girma fikihun su muna girma matsayin su muna girma matsayin su walau suna da inda suka liƙe su ma hmm. suna da inda suka dogara daga cikin qur'ani da sunna ina ta'ala daga ciki akwai inda Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an Allah baya gafartawa ayi shirka da shi yana gafarta abin da yake kasa da shirka ga wanda ya so to ai wannan barin sallah ba shirka bane barin sallah kasa da shirka ne to Allah zai gafarta shi ga wanda ya so ومنها أحاديث daga ciki akwai wasu hadisai daban أن الكفر هنا كفر كفر دون daga ciki akwai kufur a nan wajen kufur ne duna kufur cewa da aka yi al'ahadu lazi bainana wa bainahum as-sala hmm. faman taraka fa kar kafara hmm. alƙawari tsakaninmu da su bambanci tsakaninmu da su sallah duk wanda ya ba sallah ne kafara to wannan kafara din kufurun akbar ne ko kufurun asgar in ka ce kufurin akbar ne saboda ce faman taraka hafa kar kafara wannan shi ne fahimtar masu ganin kafiri ne shi su kuma masu ganin cewa faman taraka hafa kar kafara suka ce kufurin duna kufur suka ce ai manzo Allah ya yi irin wannan magana a wani hadisi akwai hadisi a cikin sahih bukhari illa na sallallahu alaihi cewa manidda a ila gairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara Kishimaya wanda ya wanda yayi da'awa wanda ya jingina kanshi zuwa ga wanda ba baban shi ba alhali ya san ba baban shi bane illa kafara yanzu idan ka zo ka kalla ka ce dan gote ne babana shi ne na kafa musulunci menene nan wajen wannan kufurin duna kufur ne wannan illa kafara ai yayi butulci yayi kafirci karami ba wai ya fita musulunci ba an gano wannan ko yawwa to saboda haka wannan illa kafara din nan an yi sabani wasu na ganin kufurin azbar wasu na ganin kufurin azkar kama kala alaihi salatu wasalam kamar yadda manzo Allah ya ce la tarji'u uba kufaran biyu ba'dukum rikaba ba kar ku koma kafirai baya na kaga ya ce kufaran hmm. kar ku koma kafirai baya na sashin ku na sarin wuyan sashi ai bai sun yaki junan su hmm. sun yi ridda hmm. sannan khawarij su ma sun yaki da musulmi an kafirta su to wannan la tarji'u ba'di kufaran me ake nufi kufrun duna kufur malaman sunna haka suka fassara shi namu kama qala kamar yadda kuma yayin cewa atlikul kufra ala man yartasibu ba'dul kaba'ir sai eh, utlikul kufr an saki kalmar kafirci ga wanda ya aikata wasu sashen kaba'ira akwai hadisai da annabi ya kira kalmar kufur ga wanda ya aikata sashen kaba'ira kamar la yasriqu sari shi ne yasriqu huwa mu'min barawo baya sata lokacin da yake sata yana mu'min yake na kafiri ne shi wala ya zini zani shi ne yake mumin mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana mumini to in ba mumini mai shi kafiri ne wala yantajibu nahwatan baya yin kwace gayan kwace yarfa'u nasu ilai mutane suna daga ido suna kallon shi ya kwace wa mutane dukiya mutane sun daga ido suna kallon shi wa mumin ne sun kasa yin komai saboda ya rike makami to baya yin wannan yana mumini a lokacin da ya kwace dukiyar mutane da sauran shi ba mumini ne shi wallahi la yu'min wallahi la yu'min da kuma da yake cewa wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani na'am qalu ya rasulullah kace ya rasulullah ala allazi la ya'manu jaruhu kace man ya rasulullah wane ne shi ya rasulullah annabi ce allazi la ya'manu jaruhu ba wai ko shine wanda makwabcin shi baya amincewa sharrinta. na'am bayani to za mu ji bayanin da yayi irin kariyan da ya ba malaman da suke da ra'ayin cewa barin sallah din ba kafirci bane saban Allah ne a gare to duk wannan gaba ɗaya yayi ne fa kare malaman sunna amma kuma an ce shi ke zagi malaman sunna yana ba da kariya ga su Ibnu Baz yana ba da kariya ga su Ibnu Usaimin yana ba da kariya ga su Fauzan manyan malamai in an taba su zai zara takobi ya ba su kariya ba za ka taba jin da ka ce shekar biyu ya zagi ɗaya daga cikin wani malaman ba ko ya musu raddi irin raddi mummuna wanda yake na wulakanci da cin mutunci ko akwai babu na'am eh littafi ne ya kawo ya ɗaɗa ko garin da ya faɗa ya jingina mutane zuwa ga irja'i saboda wai dan mutum ya bar sallah to ya nuna mai gashi nan daga cikin salaf ga fatawan mali ga fatawan kaza su ma su ma yan murji'a ne ya tambaye shi kashfu shuhat masail al eh, wa'annan mutane kan sururiya wa'ancan ɗaliban da suke zage su ba su ne ake so sun sa shekar rabi da yake musu rabi don kare malaman sai zai yi shi yana da su malaman kamar abdurrahman abdulkhali ai kace kace ya mashakidi ya kira shakidi maktabatun mutanakira yace library ne mai tafiya a doron kasa ta taju ila kan tanqihin wa tafsir library mai bukatar a tattace shi a gyara shi saboda ya tsufa wato malami ne ya san tafsiri a ka amma kuma tafsiri irin tafsiri ne na gidajawa malamin da ya karanta da shi a jami'a ba abdulrahman abdulkalib in ka ga yadda ya mashakidi kasa kasa da yadda ya masu bifas ulama ul haiz wa Nifar, ulama ul sultan ce malaman gwamnati malaman da ba san zamaninsu ba shine shek rabi yayi jama'atun wahida la jama'at to a nan wajen ya ba abdurrahman amsa ya ba su bin da su usaini da waye kariya su waye malaman da ake zagi abdurrahman abdul khalid su waye malaman da ake zagi safar lawari su waye malaman da ake zagi yusuf al-qardawi wayannan yan bid'an su ne wayannan ake cewa yana zagin malamai amma wayannan mashayi da ka sani manyan malaman da ka sani yana da kyakkyawan alaka da su babu littafi da ya saba ko da wasa an gani shi ma bakar abu zai sun ma juna raddi ne babu kiyayya tsakanin su kamar yadda albani ya yi raddi ga jiri ko albani da jiri sun ma juna rudu amma nasiruddin albani na rasuwa yake yanzu yau lokaci ya yi da ya kamata kowa ya sani a ta'anu fil albani ka ta'anu fil sunna tare sun ma juna raddi ba rudu amma albani na rasuwa ce to lokaci ya yi da ya kamata a san cewa sukan albani ba sukan sunna ne sai a gana shi rudu suka yi wa juna ma ba mi ba kiyayya shi ma bakar abu zai malamin salafiya ne sun ma juna raddi da shekarabi wannan raddin da suka yi ma juna babu inda shekarabi ya ce ɗan biriya ne shi babu inda shekarabi ya zage shi ku ɗauki raddin da shekarabi za ku raddi ne na mutunci sai ya kira shi ma fadilatu sheikh da mutunci da girma ba wani ba cin mutunci ba zagi babu wani raddi wanda ya haɗa shekarabi da bakar na bil'antarwa ko a ce a ce shi ba ahlus sunna bane duk wanda yace ba ahlus sunna bane yayi ƙarya baka abu zai malami ne na salafiya ko babu wani malamin da ya miliyar da shi sai dai biyu ya kuskurantar da shi da yake goyon bayan sayar kudu da yake ba da kariya ga hasan banna kala na'am kashin shubuhat kashin shubuhat نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الرابع fuska na hudu an yi a ce لو صح Adamu المراد بالحديث عدم جواز دخولهم جزيرة العرب Da ya inganta cewa abin da ake نبي da حديثا shine rashin halaccin شنشغان su جزيرة العرب da ya inganta cewa abin da ake nufi wai a ce kada kafirai gaba ɗaya su shiga cikin jaziratul arab kai tsaye an yakun ikhraju minha an tariqil qatl to ko da ya inganta to fitar da su daga garin kada ya kasance ta hanyar kisa بعد أن أوتوا الأهد والأمان باين أن باس القوري دا أمانة بل يكون الإخراج على طريقة عمر رضي الله آه، عنه آه كسن شيء فتر واتهنيا عمر أمم. يند نعم. عمر يبي يفتر دسو عمر يبي يكوريسو تو هكا يكمata ayi shine ma akai lokacin da Umar ya kore sai ba kashe biye ba ya ce su tattara ina ina su ina su bar hijab الوجه الخامس تذكر نبير أن الإخراج منوط بالحاكم للي فتر وان ana rataya shi ne da yardar shugaba in za a fitar da wani bayahudi daga jazira to ya zama da yardan sarkin musulmi da yardan amirul muminin la bi ahadi ra'iya ba wai da ɗaiɗaikun talakawa ba kal jihad kamar haddoji da kuma jihadi da wani wannan kamar haddi in za a yi haddi mutum ya yi zina babu wanda ya ce kai ɗaiɗaikun mutane ka tsayar da haddi ga wani waye zai tsaye da haddi tsaye da haddi yana hannun shugaba ne haka nan jihadi duk da cewa shari'a ta yarda da jihadi babu wanda yake ɗaiɗai ko mutane su yi gaban kansa a wajen jihadi jihadi yana faruwa ne da yardan amirul mu'minin shi zai daga tuta na jihadi wala yastaitu alaihim afiha eh mutum ba zai yi zarbabiya ga amirul mu'minin ba ba a zarbabiya ga amirul mu'minin kan haka الأجوبة الوسيلة نعم بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الحافظ بن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر الله يمكن ما يشي قال المحلب نعم. أرادوا من أسامة أن يسلم أسامة إيه، سوء النام متعلم a fahimci wannan karatu da kyau su mutane sun so daga usama usama dan zai yi magana ga usman dan affan radiyallahu anhu ya kasance daga cikin wato yan gaban goshin sa kebantattun usman bin affan radiyallahu anhu yan fadansa. sa ومما يختلف عليه في شأن الوليد بن عقبة ما يكسن شيء وانده يكي تكيوا دا كومو واغا ايشي دا بن عقبة وليد بن عقبة ana zargin shi cewa usman ya bashi babban mukami ya bashi gwamna na wani gari ko usman bin a ah, walid bin Uqba din ana zargin shi wai ya sha giya to usama ke ta kaiwa da komowa wajen kokarin tattaunawa da usman dangane da wannan gwamna walid bin Uqba ba kana zahara alai عليه nabi domin ya kasance ya bayyana a gare shi warin giya warin giya warin tsimi warin giya ya bayyana ga Walid bin Uqba to Usama yana ta yawan kai ziyara ga sarkin musulmi Usman bin Affan domin ya tattauna da shi game da sha'anin shi Walid din kuma al'amarin shi ya shahara al'amarin Walid din ya bayyana wajen gama garin mutane wa kana akan Usman li ummi kuma ya kasance dan uwan Usman ne ta bangaren uwa shi Walid bin Uqba na'am wa kana yasta'milu ya kasance Usman ya bashi mukami na gwamnati fa qala Usama sai usama ya ce kallamtu sirran eh, sun ce ai ya kamata ka je ka samu usman ka gaya mai gaskiya dangane da walid bin uquba ne to sai sai usman ya ce musu ne kada kallamtu sirran hakika na yi masa magana a boye duna an afka baban ba tare da na bude kofa ba mun gane hmm. na mishi magana fa a boye ban son bude kofa kofa menene baya so ya bude ay babul inkar ala al-a'imma alaniya sai ibn hajar ya fassara da kanshi ba ba madakila ba ibn hajar ba shekara biyu ba sai ce me ma'anan karkan lamtu sirran duna an afta baban hakika na masa magana a koyi ba tare da na bude wata kofa ba me kofar ai babul inkar ala al-a'imma alaniya ai babun inkari ga shugaba a bayyane idan kana inkari ga shugaba a bayyane kana buɗe wani kofa ne na barna an gano wannan ai yata an tattari kalma dan tsoron kada kalma ta rabu kenan inkari ga shugaba a bayyane yana kawo mai rabuwan kalma waye faɗi wannan ibn hazar al-asqalani yayi sharhi ga maganan usama bin zaid a lokacin da ya maganan cewa baya so ya buɗe kofa idan ya fito fili a gaban jama'a ya inkari ga shugaba a gani to yanzu wani me zamu ce yanzu inkarin alami madakila suka fara shi cewa ba a in inkarin alami ga shugaba ya fara fitowa ne babu madakila ko su ma sun gani ne an yi shin su ne masu kashe zoman kora sai aka basu na'am wa qala iyad iyad ya ce murad usama annahu la yaftahu bab al mujahara alqadi iyad fa shi ne ke cewa abin nufin usama annahu la yaftahu babal mujahara bin nakir ala imam shi baya son ya bude babun kofar bayyanar da inkari ga shugaba bai sai bude wannan kofar lima yukhsha min aqibat zalik saboda abin da ake jin tsoro na akiban wannan kenan bayyanarwa yana yana haifar da mummunan akiba ko balme a shi shugaba ana bin shi ne sannu sannu wajen inkari gare shi shin dan Allah yanzu alƙadi iyar maganar da ya faɗa din nan malaman sururiya na Najeriya da malaman da suke goyon bayan su in suna hudu ba na yin nasiha ga shugaba shin suna yi ne da tausasawa an ce farko dai a yi shi a koye sannan kuma a yi shi da laushi a gare shi yanzu ba kan bari za a hau shugaba yana can asorok wani zai ringa kai a zalibi ne allah sai ya kona ka abinda kai din nan ba daidai ba ne kar kai tsammani muna jin tsoron ka dole mu gaya ma gaskiya akwai likafani tare da ni wallahi kafin in gaya ma na tanaji likafani dan ina jiran dama in gaya ma duk abin da zai fa ayi takabbara to yanzu mukaddara ma ba shugaba bane kai aka gaya ma wanda zaka saurara mukaddara kai ne kai wannan laifin sai wani ya zo ya hau kan mumbari yana faɗin maganar kamar ce yanzu malam mansur ne wannan laifin sai na zo gaban taron jama'a suna ta faɗin malam mansur kayi kaza zalunci kai Allah sai ya kona ka Allah sai ya wulakanta Allah sai ya yi kaza maka tsora. ana kabbara kuma wai an gaya ma gaskiya ne ana so ka gyara to wannan fa shine abin da salafawa suke inkari ga malaman da yawa daga cikin malaman Najeriya masu hawa kan mambari suna hudu ba kuna jin abin da wani mai wa'azi yayi dangane da shugaban kasa dangane da wannan abin da ke faruwa na kashe-kashe me ya gaya mai kalmomi ne na wulakanci da zagi da sauransu kuma mutane na ta cewa wannan shi ne mai gaya wa shugaba gaskiya da yanzu mahaifinka ne yayi wannan kuskuren aka mai haka wallahi ba ka ji daɗi ba ko kai ne kai wannan zaka ce an tsinka ka a gaban jama'a ai wallahi tsinka ne ni ma sai na rama amma kuma kai din nan kai kana jin daɗi a wani yana daga cikin rashin adalci na ɗan Najeriya abinda shi ba zai ɗauka ba amma wani shi yana ɗauka in kana so ka yi haka dan Allah ka dan gwada ka gani wani malami ka ga yayi fasara ba dai kace aka maka Allah ka ji tsoron Allah wannan fasara kuskure ne ka ga zai ma kawai cikin taron jama'a malam wannan fasara ka rinka je ka ƙara karatu wannan fasara da kake akwai kuskuren luga malam jan baɗin ma ba daidai bane kana karantar da mutane haka ake karantarwa yanzu in ka faɗi wannan ko da abin da ka faɗa gaskiya ne yaya malamin zai ji a jikin shi balantana wannan mutumin da kake mai nasiya fa yana da sojoji a hannunsa yan sanda a hannunsa custom a hannunsa immigration kasan gaba ɗaya tana hannunsa ne yana kallon kai da kake mai magana kai waye to shi kana yana buƙatar a mishi magana yadda zai fahimci mutane har ya zo ya yi tunani in an zo ana challenge din shi tunani zai yi to shi ma fa bari ya challenge din ku sai a tafi haka kun to wannan fa shine abin da muke faɗa ba wai an ce kada a yi wa shugaba wannan siya bane in shugaba ya yi kuskure dole a gaya mai amma akwai yadda za a gaya mai sannan kuma akwai nasiha da in shugaba ya kuskure a gaban ka kamar malam abu mumin gashi kusa da ni yanzu zai zan iya gaya mai cewa aka wannan fa gyara ko da mutane sun taru zai ce malam wannan abin da ka aikata yana da buƙatar gyara aka makalla dan magana magana ɗaya biyu na mutuntawa malam wannan abu kaza ai duk gyaran da kake ganin an ce sahabbai sun yi sun yi a gaban shugaba ne kuma gyaran bai wuce kalma ɗaya kalma biyu ba ba wai za su yi ta wa'azi daga nan kuma su je can su wa'azi da gudu can a yi wa'azi a hau mun bari a nan aika ba haka suke yi ba duk wanda da zai kawo ranar shugaba ne kawai ka gashi shugaba zai je ya hudu ba ranar juma'a ranar idi zai hudu ba a farko sai ka karbi kallon ba a hudu ba a ranka da ba a hudu ba bayan idi ake yi kuma za ka matsala dai take da alaka da addini to su kuma nan ba fa addini suke ba shugaba inkari ba tattalin arziki kana kuɗi duk karin da suke kawo amma shugaba akan abin da ya shafi addini ne shugaba ya shiga cikin harka na addini kuna da wannan ko to kaka kaga shugabanni da ake inkari ana musu inkari ne inda gu kuma in zaka yi inkari ga shugaba wato zaka iya inkari ko da ba ko da baya nan shugaban ko da baya nan amma ta yaya ka yi wa'azi a dungule in shugaba ya gina gidajen zina ko ya gina gidajen riba sai ka yi wa'azi kan haramcin gina gidajen zina haramcin gina gidajen riba ka nuna ga irin irin azaban da manzo da Allah ya ya tana daga wanda yake kaza yake ka yi wa'azi a dunkule ba sunan kowa ai shugaban yana ji ya san ya gina gidan zina ya san ya gina gidan riba sai ka yi wa'azi a kan wannan ba tare da ka kama sunan shi ba amma shugaban kasa kai azzalimi ne ka gina gidan zina ka gina gidan kaza to billahi lazi ba ma jin tsoron ka kai mutumin banza ne kai wakilin yahudawa ne kaza kaza a rama mai Allah ya faɗa game da wakilin yahudawa ina ba ta to wannan fa shine abin da muke magana muke cewa ba a yi ga shugabanni wannan magana babu sabani ga malaman sunna akan shi in kaga wani yayi irin wannan to yayi kuskure ne ba daidai bane misali ana ne kuma wurin inda din ma za ga wani zubin shugaban ya kira mutanen ga malaman suna zo ne ce a gaya mai gaskiya eh. duk ne ta talawun a kasa ma gaya mai gaskiya a wurin to ai ni na sha ganin taro ga ga shugaba ga gwamna ma ya kira wai na yan hamasa wallahi ba mu iya gaya mai komai wai na yan hamasa a kan bari suke wallahi gwamna yakan kira taro malam abdullahi ka zani ce to ni dai yanzu tsoron Allah ni yanzu amma gwamna ni yanzu ni ban so gabu da Allah kaga gwamna ma ya fi su ma irin tsoron Allah ni ban san gamuwa da Allah ina so duk abin da na yi na laifi kada a boye mu a gaya mu wallahi ba da iya gaya mu ai kai kai mai adalci ne kai muna yaba ma insha Allah muna tunanin ma mataimakin shugaban kasa zaka yi bari suna zauna a gurin suna zauna a gurin wallahi wani ma shi gwamna yake dan Allah a gaya mai gaskiya yana da kuskure wani ma cewa yi su suna ma fatan insha Allah wannan mataimakin shugabanci za a dauka kai ba ma wannan ma shugabancin kasa zai yi kuma wannan malaman masu hamasa an gani ko su ake ba dama da ka daga hannun zace in ya daga hannun zace <laughs> ka kaga sauran jama'a kowa na daga hannun sai shi a ce bismillah amma shi din nan mai koyi amfani da wannan daman ya gaya mai gaskiya inda la ya sadi sai ya zan fa'idan minu an gani ai duwai na malamin da kuka suna hayaniya ana taro da su suna gamuwa har da shugaban ƙasa suna gamuwa da su amma ba za su iya gaya musu gaskiya a gabansu ba sai dai in a nesa ne su taɓaɓatu wannan abin suke yi suna so ne su nemi yardar gama garin mutane suna yi wa suna yi ne ga awam saboda mutanen gari suke ai malam wani jarumi ne baya tsoron kowa baya tsoron komai shine abin da suke wa to kun ji dai magana da sahabi ya faɗa ba madakalanci bane shi iya yake karkan lamtu sirran duna an aftaha baban wannan sahabi ne yake cewa na yi magana da usman a ɓoye ban so in buɗe wata ƙofa to kuma dan kada ma a fahimci wani abu sai ibn hajar ma ya ƙara yin fassara shi da kanshi yace bai san a buɗe babul inkar alal a'imma alaniyatan dan kada a buɗe ƙofar inkari ga shugaba da yayi laifi a fito fili a faɗa wannan ba shine inkarin alani ba shine kashi yadda an tattari al'umma umma ashe yin inkarin alani din yana janyo mai rabuwan kan al'umma an gane na aqul fa zalika ajdar bil qabul wannan wa yuk shamin min ta zalik ko ji abin iya hmm. ana jin tsoron akiba na yin inkarin alani bal yutalaqabu bi a'a a tausasa masa shugaba an za mai nasiha ana tausasa mai ne wa yansahu sirran bal yi wayan sau yansahu a a'a ya tausasa masa kuma ya masa nasiha sirran hmm. alani ya da siya me in ji abi iyad shin abi iyad kuwa shi ma madakila fazalika ajidar rubin qabul wannan shi yafi dacewa da amsa an gani an ce wani malami ne mai shekh rabi bin haji shi ya bayyana a wannan adamunin nan duk malaman suna gaba ɗaya sun ce za a inkari a bayyane shi kaɗai ce ka shi kaɗai ce ba a inkari ga shugaba a bayyane yana mutunta al'amarin shugaba fiye da aƙida wani irin kazafi da wasu abubuwa a gani kuma amma in ka karanci littattafansa duk abin da suke faɗa ba za ka gani ba hmm. sai ka rasa aina suke samun wannan abun hmm. na'am hmm. fa qulu za imamu ahli sunna imamu ahmad ko na'am ga imamu ahli sunna imamu ahmad yudrab bis ya ana ta duka shi da bulala yushab eh ana jar shi a kasa babban malami ba na sunna ta duniya ana ta duka shi da bulala ana jar shi a kasa saboda sai ya ce qur'ani halitta ne ala an kulle shi a kurkuku akan matsalar cewa qur'ani halitta ne wa ma hadha lam najid lahu wala hatta asarun da'if kai duk da haka ba mu samu ga imamu ahmad ba kai ko da ma asari mai rauni ba mu samu ba a ce ga imamu ahmad nan yana canza mutane akan yin tawaye ga shugaba fasiki a zalimi tunda wayannan shugabanni ka duba su sun ma taba addini suna faɗa da addini ne amma ba mu taɓa samu kuma kullum sai an bugi imamu ahmad eh. in gari ya waye za a ce menene ra'ayinka kan qur'ani sai ce alqur'anu kalamullah munazzalun ghayr makhluq eh. alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba a lokacin sai a ci gaba da dukan shi kullum haka ake mai har ma wasu ɗaliban sun kai mai ziyara suka ce mai malam muna ƙarfafa ka ko da duniya za ta tashi gaba ɗaya kada ka taɓa buɗe baki ka yarda cewa qur'ani halitta ne da yanzu kai kaɗai ne malamin da ka rage kai kaɗai ne malamin sunna da ake jiran ra'ayinka sai ce gaskiya ba zan taɓa buɗe bakin faɗi wannan magana ba amma ni abin da nake tsoro guda ɗaya shine bulala ina jin tsoro ba zan iya jure ma zafin bulala ba ku yi min addu'a in iya jure wa zafin bulala kullum sai an bugai to kaga kuma suka mai addu'a Allah ya amshi addu'a ya iya jure wa zafin bulala ya fi shekara goma sha ana mai bulala inda malaman najeriya ne ba mai kuke gani wallahi da sun fara da sun fara hawa kan mumbari an gani shin malamai a lokacin sun hau kan mumbari suna ta dubu ga shugaba ai da ya kamata lokacin ne malamai su rikice kai malaman ma kafin su dauki mataki sun same shi ai malaman fikihu suka zo suka kai ziyara zuwa ga imamu ahmad a kurkuku suka ce wannan bawan allah ba maganan alkur'ani halitta ne fa ya girmama sun zo da akidu miyagu yanzu lokaci yayi ba za mu iya hakuri akan wannan ba za mu yi tawaye gare shi imam ya yace me dalilin ku imam amr yana kurkuku shi ake wa bulala su malaman ba a yi musu bulala su malaman fa sun amsa ba su ba su yadda ba sun yi taqiya ne sun amsa ma sarki qur'ani halitta ne su suna waje imamu ahmad yana cikin kurkuku kullum sai mai bulala suka ce su ba za su iya hakuri ba lokaci yayi da za a yi tawaye gawa da shugaba kuma Taula ce ta mu'tazila masu cewa qur'ani halitta ne ba a ganin Allah gobe kiyama babu ceto babu azabar kabari suna fifita hankali akan nasi suka ce yanzu ba za su ƙara kiran ma'amun amirul mu'minin ba kawai amirul Kadirin ne ce ina har yanzu da sauran shi suka tsaya suka yi munazara imamu amur ya kada su imamu amur ya hana su su je su yi wa shugaba tawaye to ku binciki tarihi ba su ɗauki makami ba amma sun hau kan mumbari suna ta kuɗi ba suna sukan shugaba da ya halarta da mun ga ainihin tarihi cewa ga inda aka samu wasu malamai na sunna a cikin tarihi suna ta bobi ta ko'ina suna shukar shugaba babu in ka ga an yi inkari ga shugaba ga ka gashi ne ba na'am na'am balil asar an bil amr bis a an samu asarai da yawa wato wanda ke umarni da yin haƙuri ga zalincin shugaba da lizimtar da'a da lizimtar jama'a wato hadisai da suke kwaɗaitarwa da yin haƙuri da lizimtar da'a da lizimtar jama'a hadisai ne masu yawa kuma kafira jiddan hmm, wa kane ya yana cewa ya amiral mu'minin imamu Amar ba duk da wannan dukan da ake mai duk da aqidan sarkin yana ce mai ya amiral mu'minin dalilin shi yake ba a tsayin mai da hujja ba kusa mai da shubha ba tunda ba a tsayin sarki da hujja ba da shubha ba za mu kafirta shi ba imamu Amar bai yadda a ɗauki makami ba bai yadda a kafirta shi ba yace a ci gaba da haƙuri alkane ya yaqulu zalika tazallufan aw jubnan shi imamu amr yana faɗin wannan dan fadanci ne ko dan ragwantaka ko yayi ne dan yi manhaji na salaf alaysa na fi salafina salih uswa shin ba mu da abun koyi ga magabatan mu na kwarai amnan a'lam minhum wa ashja shin mu muka fi su ilimi muka fi su jarumta sun ce tsoro ne shin mun fi su tsoro mun fi su ainihin ilimi ko mun fi su jarumta misali to kun ga duk wannan fa littafin littafin waye fauzan Sheikh Salih Fauzan da ya faɗi wannan magana a wannan magana da kuma gani irin da ake yi shi fauzan shi ya littafin nan wuri ne ana tambayin shi sannan ɗalibinsa ya yi ta'aliki a ƙasa kuma da ya ta'aliki ya nuna ma shek fauzan shek fauzan ya goyi bayan wannan ta'aliki to yanzu abin da ya faɗan nan shek fauzan da ya faɗi maganan nan shin shi ma madakila ne shi ma <laughs> inkarin alami shek fauzan shi ma yana goyon bayan ba a yi ma shugaba inkari a bayyane ba a hawa kan mumbari a ce za a yi ta soke-soke ana zage-zage ana kaza to shek fauzan kuwa ba ɗalibi ba ne na rabi hasal ma yana gaba da shek rabi kuma ji wani aiki idan shek rabi ya wallafa littafi yana bashi ya bai ta fariz to yanzu masu wannan magana yanzu mai za su kaga su mutane wanda ba su za su ka shek rabi ne kaɗai taɓa magana cewa ba a inkarin alami ai daga cikin abin da 'yan madafila suka bambanta da sauran mutane shine in inkarin alali yanzu kun gare shek fauzan to wata za mu ga ibn bas wata za mu ga ibn husaymin wata za mu ga nasiruddin albani wata za mu ga sali ali sheikh? wata za mu ga haka bakar abu zai wata za mu ga abdul musin al-abbad al-badr za mu gansu kuma inda babu takalidi ne sai mu ce ku sauraro guduman a kakaf ku kawo mana daga cikin hudubobi hudubobin saudiya inda aka taba inkarin alami shugaba ya kuskure a kama sunan shi ana mai rudugu ku kawo gani kuna sauraron hudubar saudiya wannan kenan wa'in inta dalili ma ya halitta kenan ba da magana don kusa 'yan saudiya malaman salafiya ne irin hudubar saudiya ba ne wanda yake kan ka'ida na malaman sunna da za ku taɓa ganin malaman salafiya suna ba a saudiya suna yin irin wannan inkari ba irin wannan inkarin alami a najeriya ne aka san shi kuma saboda malamai wasu malaman da kyakkyawan manufa suke ba su da ilimi ne akan abin wasu kuma suna da akida ne na ikhwanul muslimin wasu yan sururiya ne su malaman da ke inkarin alami kashi uku ne wasu ilimi ne bai zo musu ba in ilimi ya zo musu za su gyara yanzu kuna jin malam fantanigo hmm. minista fantanigo da kuna jin abin da ya faɗa mm. wannan kafin din 2009 yake malam jafar kafin shekara shekara a kwana bi kafin ya rasu malam jafar ke gaya mai cewa kuskure ne abubuwan da ya yi daɗin nan na inkari gawa shugabanni irin abubuwan da ya yi da na inkari ga shugabanni kuskure ne yake yana goyon bayan yadda kifanta muke yi wajen inkari ga shugaba yake ci gaba shi ma zai gyara kaga fantani ya faɗi wannan 2009 kafin ya zamanto minista cewa wallahi wannan inkarin alani ba abu ne mai kyau ba wallahi malam jafar ya gaya mai cewa manhaji ne na khawarij kaga malam jafar kafin ya rasu sai da ya janye daga duk wannan abin da ya yi mm. ko ya ce wallahi manhaji ne na khawarij a jan yake ya rantsi da Allah in har wannan abun bai faru ba kar Allah ya bashi abin da yake so to yanzu me muka fahimta kan nan kaga shi Jafar fantami ya zama madkhaliyun Sheikh Jafar ya zama madkhaliyun to kaga madakhila din ba suna da yawa ba ako to suna nan zuwa nan gaba nan gaba duk wanda ya karatu ya gano wasu da yawa ba su karanta ba ne sun gani suna karantawa sun gani za su samu ɗan madakhilan da yawa saboda ko ba jima ko ba daɗe nan za a dawo duk wa'annan masu hayaniya sun je suna son gaskiya da ikhlasi wallahi sai sun dawo zuwa ga wannan ra'ayi eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam ya gaya mai nuna mai kurakuran shi in kuma yana yiwa ya ce to gaskiya akwai wani wani nasiya ina so yi ni da kai in abin da zafi shi to gaskiya zan faɗi wasu kurakura amma akwai kuskuren da ba na so faɗa sai ni da kai shugaban zai ba shi dama zai ba shi dama ya gaya mai musamman shugabannin siyasa so suke su burge su kodai suna neman malamai ne su goya musu baya to idan malami ya ci gaskiya ina so in yi magana da kai amma ni da kai ba zai ba shi dama hmm. na'am assalamu alaikum malam wannan manakila da suke cewa ma kuma Allah insha Allah Allah zai ya jarabe su da san shiga gwamnatin da sai shiga gwamnatin kuma sai su dawo fahimtar haka wancan da ta aje shi gaskiya ne ai kaga wani da haka yake ta cewa shi likabari da waye zai gudu ba ya ta kuka yana ihu daga baya ana dan bashi wani mukami sai shi ma sai tsit sai na sai kama ita ba gwamnati kariya kuma a lokacin da aka bashi mukamin gwamnati ne ya gane shi wannan amma lokacin yana waje da ba bashi mukami ba kullum yayi wa'azi ya soki gwamnati ana zuwa aka dan bashi wani dan karamin mukamin dan karamin ka bashi ba yana dan karban wannan mukami wallahi sai tsit da aka dan kwace mukamin kuma sai ya fara dawowa ba. wannan ba adalci bane gara ma a ce tun kafin ma a baka mukamin haka kake ba wai mukamin ne ya canza ka ba to su yan salafiya babu ruwansu da neman mukami sannan kuma za su faɗi yadda al'amarin yake su ba malaman gwamnati bane wanda za su suna maula wajen gwamnati in ka ce suna maula waye ka taba ganin ki ya je maula wajen gwamnati waye shi zai ka faɗa amma ku da kuke wannan magana ku kowa goma wala wajen gwamnatin gwamnatin ma ku ta sani haka ne ku ta sani hmm. shekaru biyu ba shi ba su kwarin da mu'amun gwamnati kai ta shiga ma cikin lajina a da'ima an ame sai da ke a lajina a da'ima baya cikinta balantana ce mu'amun ke da mana gwamnati kowane su ƙasa da suna cikin lajina da'ima shi ne shiga ba kamar yadda albani shiga wata lajina da'ima ba Allah shi wa a duk ɗaya ne sukan shugaba a social media ai kila ma ya fi hadari akan na mumbari wani lokaci na social media shi ma ai duk duniya za a gani ɗaya ne Assalamu alaikum wa da dala lokaci ya riga ya tafi ah, maganar gidauniya da aka yi magana za a yi da Allah yau ɗan uwa su bada haɗin kai kowa ya bada gudunmuwan shi yadda ya kamata ah, an sani ne tafsirin nan mu ne da muke ta kokarin mun ɗan kokasta yadda ya kamata sai sauran ɗan uwa su bi ƙoƙarin da aka su ma su bada nasu gudunmawa a waje so da aka lalle mai kokari a ba da yin mayan da ya kamata in an tashi gidauniya kada ya zama taron mu an yi gidauniya amma kuɗin da aka tara bai da yawa a zama idan an yi gidauniya mutum ya wafata karanci a talauce mutum a ce ba da ɗari biyar misali in za a yi gidauniyan nan kaga gidauniyan zai ɗan rage wani abu amma idan an zo gidauniya eh, mutum ya ba da naira hamsin ko naira ɗari ba yana sukan ɗari kuwa hamsin ba ne to gidauniyan zai zama ya yi ƙasa da haka kowa dai ya kokari ya duba ya gani kana sa kati a wayanka idan babu idan babu kati a wayanka shi yadda za ka yi za ka yi wani ma bashi ne ci kuma idan ka ci bashin nan duk lokacin da ka sa kati kuɗin nan sai an cire wannan kuɗin to kuɗi kenan kiran waya da sauransu to wannan kuma wani jali ne za ka sa wanda yake wanda ya fahimci da a wannan ta hanyar karantarwar ta hanyar wannan da'awa da ake yi kana da lada mai yawa kana da kamar mai tsoka a cikin abin da so da haka da Allah kada mai kasa a gwiwa mu yaki shedan mu kokari mu yaki zuciyar mu mu yi kokari mu yaki tunanin mu lalle a bada gudunmawa yadda ya kamata idan mun bada insha Allah sai ga Allah ya taimake mu mu ne za mu kokari idan mun bada gudunmawa shine za mu tsaga da'awar yadda ya kamata amma rashin bada gudunmawa kamar kana kara danna da'awar ne da'awar za ta ci gaba da zama masallacin malam bakon kenan ko da wani tura ne amma idan ana ba da gudunmawar da ya kamata sai ga ta kara fita wurare da yawa je mun yi bayanin wani sun kuma da suka fahimci karatun fitilar na tafiyar kun ga yi kishi suka yi suka buɗe suka fara yi kun ga shi duk irin wannan kare zama muna zaune mu an zo wani sukurin daga baya sun ɗauki abubuwan a wurin sai ma wannan shi ne da Allah a kokari ya ba da gudunmawar yadda ya kamata kada ya kasa a gwiwa